yo me molo. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, go now a duk laifofi kaunar ubangiji ba zan iya kwatantawa ba kaunar ubangiji na ba taba iya biya ba kaunar knock on babu mai na fiye da haka ubangiji kai ne na da wata hasken duniya da gishirin kasa without you I'm blind I'm tasteless hakika love is sweeter than the sweetest of honey couldn't have earned it We walks on my money you left the 99 a sinner you saved me salvation assured is Jesus or nothing Lord I am grateful you call me your own I ran from the fold you brought me back home you paid all my debts was never alone in my fall and my rise your glory is shown Rayu aba Yesu wallahi jibada daɗi Allah mai sarki shi zani bi Kaunar gaskiya sai Ubangiji da ni da Yesu tare har eternity overwhelming never ending reckless love of God Kauna mai gafarta duk laifofi Kaunar Ubangiji ba zan iya kwatanta ba iya biya ba kaunar ubangijina yeah reckless reckless love reckless reckless love reckless reckless love